This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Litinin 24 ga watan Yunin 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Jami'an Amurka da Turai na gargaɗi kan yiwuwar yakin Gaza ya faɗaɗa ganin cewa da yiwuwar Isra'ila ta kai farmaki Labanin kan mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran. Yau Litinin kungiyar tarayyar Turai EU ta kakaba ma Rasha na sha hudu a jerin takunkumai saboda mamayar Ukraine da ta yi. Yau Litinin Firayim Ministan India Narendra Modi ya yi zawarcin 'yan adawa da yanzu ke da karfin gwiwa yayin da Majalisar Dokokin kasar ta fara zama biyo bayan koma baya da ya samu a zaɓe. Tukanin labaran kenan a cikin shirin kuma. gwamnatin tarayya ta ce za ta wato gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta saka kafar wando ɗaya da mamallakan gidajen da ake saidawa da ta'ammali da miyagun kwayoyi a ƙasar la'akari da yadda ake samun ta'azzarar masu wato ta'ammali da miyagun kwayoyi a yau din nan to matsalar da muke samu shi ne hotel hotel da muke da su suna bari ana irin wannan muggan laifi shaye-shaye to ina son yi amfani da wannan eh, lokaci na jakunan su Za kuma a ji cewa gwamnatin sojin Nijar ta kaddamar da kungiyoyin sa kai na tsaro da zimmar tallafawa jami'an tsaro su inganta tsaro da tabbatar da zaman lafiya a kasar. duk irin hikimar da ke gare mu da horon da muka samu ba mu iya mu kawo tsaro mai inganci in ba mu da goyon baya goyon baya dai na farko ya kamata a ce hukumomi sun goyi bayan mu da na bariki da na gargajiya bayan nan kuma baban gida jibril zai gabatar da shirin ilimi garkuwar dan adam kuma a wannan makon shirin zai nazari ne akan irin azamar da kungiyoyi masu zaman kansu tare da haɗin gwiwar unicef suke yi a jihar sokoto inda suke horar da almajirai matasa da matan aure sana'o'in hannu sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu saurare kuka aiko mana ta sakonnin imel amma yanzu za mu fara da shan kashin labaru na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jami'an amurka da turai na gargaɗi kan yiwuwar yakin gaza ya faɗaɗa ganin cewa da yiwuwar isra'ila ta kai farmaki labanin kan mayakan hezbollah masu samun goyon bayan iran shugaban bangaren zartaswa da manufofin kungiyar tarayyar turai eu joseph borrell ya gaya ma manema labarai yau litinin a birnin luxembourg cewa kasar wanzuwar yakin na karuwa kulli yaumin abin bakin ciki na ganin mun shiga wani yanayi na gab da wanzuwar wannan yakin a cewar borrell ya kuma ce ana matuƙar buƙatar tsagaita wuta a gaza don a samu shigar da kayan agaji ya ƙara da cewa shigar da kayan taimakon jin kai cikin gaza biyu yiwuwa yanzu yau litinin kungiyar tarayyar turai eu ta kakaba ma rasha na sha hudu a jerin takunkumai saboda mamayar ukraine da ta yi takunkuman wannan karan sun hada da hana tsarin nan na sake fasalin iskar gas ta kasar rasha a kasashen eu kafin a wuce da su wasu kasashen an auna mutane da kamfanoni 116 da nau'ukan takunkuma baya ga daukar karin matakai na tabbatar da cewa kamfanonin ba su saba ma dokar aiwatar da takunkuman ba labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Litinin Firaministan India Narendra Modi ya yi zawarcin 'yan adawa da yanzu ke da karfin gwiwa yayin da Majalisar Dokokin ƙasar ta fara zama biyo bayan koma baya da ya samu a zaɓe, wanda hakan ya tilasta masa kafa gwamnatin haɗaka a karon farko a cikin shekaru goma. daga cikin abubuwan da ake kyautata zaton za a yi a zangon farko na zaman majalisar mai karewa rana uku ga watan yuli akwai nazari kan yadda modi ya shirya yin wa'adinsa na uku da kuma yiwuwar naɗa rahul gandi a matsayin shugaban 'yan adawa a hukumance matsayin da ya kasance babu kowa a kai tun daga 2014 wa'adodi biyu da modi ya yi a matsayin shugaban ƙasa sun biyo bayan gagarumin nasara da jam'iyyarsa ta mai ra'ayin riƙau ta Bharatiya janet BJP ta yi ta yi. inda gwamnatinsa ta yi ta samun damar kafa dokoki da amincewar majalisar ba tare da muhawara mai yawa ba. nan ba da jimawa ba hafiz zai karanto mana sauran labaran yanzu dai za mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumar sha da wato hukumar sha hana sha da fatocin kwayoyi a najeriya ta ce za ta rika binciken wuraren da ake wannan ɗabi'ar da suka hada da gidaje da hotel-hotel kuma duk wurin da aka kama da laifi za a kwace shi a mallaka wa gwamnatin tarayya wannan na zuwa ne lokacin da wannan mummunan ɗabi'a ke ci gaba da wanzuwa a cikin al'umma a sassa daban-daban na ƙasar daga sakwato muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto gwamnatin najeriya na ci gaba da fafatukar yaƙi da ɗabi'ar sha da safarar miyagun ƙwayoyi da wasu sinadarai masu sa maye sai dai kuma masu wannan harkar na ci gaba da aika-aikar su alal misali a sokoto kacal da ke arewa maso yammacin najeriya daga watan janairu zuwa yanzu na wannan shekara hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta kama kayan maye masu nauyin kilogiram 812.258 a hannun mutane 86 da ta kama a cewar kwamandan hukumar a jihar iro adamu muhammad to amma kuma abin da za ka yi la'akari ne kayan shaye-shaye da muka kwato a wajen wayannan mutane mun hana shi ya je cikin mutane ya bata ma gurɓata mutane ka yi la'akari da in wannan abu ya kai cikin jama'a me zai kwasin eh, eh, ma mutane a wani yunkuri na salon kawar da wannan mummunan ɗabi'ar hukumar ta tunatar da masu wurare da ake amfani da su ana aikata munanan ayyuka cewa su shiga taitayinsu domin idan ba su daina ba za su yi asarar wuraren komi girman su kamar yadda kwamandan iro adamu muhammad ya ja kunnen su wato doka ya riga ya ba mu hurumi akan idan ka ba da gidanka ko kuma wajen ka aka yi amfani da shi wajen shaye-shaye to za mu iya kwace wannan waje za mu gabatar da shi kotu kuma kotu za ta ba mu hurumin a kwace wannan waje a ba ma gwamnati a yau din nan to matsalar da muke samu shi ne hotel hotel da muke da sunan suna bari ana irin wannan muggan laifi shaye-shaye to ina son yi amfani da wannan eh, lokaci na jakunan su to koyaya matasa suka kalle wannan salon na kwace wuraren da ake amfani da su wajen sha da safarar miyagun kwayoyi duba da cewa akasari matasa ne ke aikata waɗannan ɗabi'un. sunana sama'ila umar gaskiya hakan ya dace saboda idan aka kwace waɗannan wuraren ba su sake samun wurin da za su laba suna wannan miyagun ɗabi'u. sunana rashida Eh to ni dai gaskiya a nawa ra'ayi kuma ga nawa tunani kwace waɗannan wuraren ba shi ne zai kawo hana waɗannan abubuwan ba saboda ko da an kwace waɗannan wuraren za dai su canza su dawo kuma cikin al'umma waɗanda ba su yi su shiga ba da yi amma da a ce za su shiga cikin mutanen da su rika kama su ko kuma su rika kama waɗanda suke kawo musu suna si da abun zai maslaha. Wani abu da hukumar ke nuna takaicinta a kai shine yadda wannan matsalar ta kutsa har gidajen matan aure ana kai musu kayan maye. Akwai irin matan nan da suke yawo suke wai su suna sai da kayan mata. iri irin kayan mata wai su da gyaran jiki to kan lura da gaske kai mai gida kan lura da ka sa ido a kai ba kayan matan nan kawai suke sayarwa ba wayannan matan su suke kama matan mu a cikin gidajen su kwayoyuka suna sayar musu masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa yaƙi da sha da fatoshin miyagun kwayoyi a najeriya abu ne da ke buƙatar kulawar gaske kafin a iya kawar da shi a cikin al'umma nuruddin abdullahi attajiri ya jima yana fafatuka akan wannan ɗabi'ar kan irin halin da muke ciki na rashin tsaro da rashin abin da matsalolin ta'addanci da ake yi to duk suna da alaka da irin wa'annan shaye-shaye saboda haka muna kira ga hukumomin da abin ya sha mana da yawa ma sannan kuma muna kira lalle a karfar da su a haka ma masana na ganin cewa jami'an da ke wannan aikin ya kamata su ƙara mai da himma kuma su sanya gaskiya a cikin ayyukan da suke aiwatarwa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya ta gaida muhammad nasir da wannan rahoto masararo labari da dumi sa na nuna cewa mataimakin shugaban kasa kashim shatima ya gargadi gwamnatin sokoto da ta kauce ma duk wani mataki na tsige mai alfarma sarkin musulmi ta za a ji cikakken bayani a shirinmu na dare muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc kai tsaye ga kashin labaran duniya na biyu Masu zanga-zanga a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil sun yi tattaki a wajejen gabar wata Copa bani bit jiya Lahadi don nuna bacin ransu kan wani kudurin doka wanda zai daɗa mai da zubar da ciki babban laifi a kasar ta brazil masu zanga-zangar na ɗauke da kwalaye iri-iri da ke nuna saƙonsu na rashin amincewa da kudurin dokar wasu daga cikin matan da suka yi sutura da kalar ja da fari irin wannan ya zama ya biyo bayan amfani da irin wannan adan da fitacciyar mai aiki a gidan talabijin margaret atwood ta yi a littafinta mai suna da hand tale mai nuni da tsarin danniya Nós estamos aqui para mostrar para o mundo que o nosso útero pertence. Nuzi ta ce muna nan ne don mu nuna ma duniya cewa mu ke iko da mahaifar ma a cikin mu. Dukin mu namu ne, kasar mu kuma babu ruwanta da addini. Bai kamata kasar mu ta yi shishigi abin da ya shafi jikin mata ba. Mun zo nan ne don gaya ma duniya haka, saboda a kasashe da dama ana raina mata matuƙa. A ƙarshe, 'Yan kasar China sha takwas na daga cikin mutane akalla ashirin da suka mutu a wata babbar gobara da ta tashi a wani kamfanin yin batir na lithium a kasar Koriya ta kudu a cewar hukumar kashe gobara a yau litinin din nan. Ta kara da cewa akwai ma wani mutum ɗaya ya ɓace. Daga cikin mamatan akwai 'yan kasashen waje ashirin ciki har da 'yan kasar China sha takwas mutum guda daga Laos da kuma wani wanda ba a san inda ya fito ba. abin da wani jami'in kashe gobara mai suna Kim Jong Yong ya gaya ma manema labarai kenan. Ya kara da cewa garokin mamatan sun yi matukar konewa ta yadda zai ɗau lokaci kafin a iya tantance mamatan. Mutane sama da ɗari ne ke aiki a kamfanin lokacin da suka ji jerin fashe-fashe daga hawa na biyu inda ake tantance ingancin batir lithium da ake sawa a fakiti a cewar Kim Jong-yong. Muhammad Hafiz Baballe nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda hukumomin gwamnatin sojan ƙasar suka shaida a daidai lokacin da hukumomin mulkin suke yunkurin ƙara ƙarfafa tsaro da ma bayyanar da wato bayyanar 'yan kwamiti ko 'yan kato da gora domin dafawa jami'an tsaro wajen tabbatar da zaman lafiya a kasar Hukumomin da tallafin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira sun kaddamar da aikin wurin binciken matafiya na musamman domin dakile safarar makamai da miyagun kwayoyi akan iyakar Nijar da Najeriya. Haruna Mamman Bako gare ka. Yayin da maganar tsaro ke ci gabar ɗaukar hankulan ƙasashen yankin Sahel musamman iyakokin Nijar Najeriya, ƙungiyar nan ce ta OEM Organisation International de l'Immigration da tallafin ƙasar Amurka da ma waɗansu ƙasashen Turai suka gina wurin bincike na ƙwaƙwaf a iyakan Nijar Najeriya wannan ko domin ƙarfafa tsaro a wannan yankin da 'yan bindiga ke kai komo a wani lokaci musamman hana safarra makamai da miyagun kwayoyi, da binciken mutanen da ke kai komo a ƙasashen guda biyu. A cewar Daraktar na gundumar iyakar Nijar Najeriya ta birnin Kwanni na 'yan sanda. Kwamishina Rabiu Sule duk kokarin da jami'an tsaro za su yi shekar su ba za ta cimma ruwa ba sai sun samu goyon bayan al'umma. To wannan aiki da muke tsakanin jami'an tsaro mun rufe mu dai guda ci a yin za a yi tsaro tabbata ko a kwanta lahiya tashi ko a ka gudun moshi. To duk irin hikimar da ke gare mu da horon da muka samu ba mu iya mu kawo tsaro mai inganci in ba mu da goyon baya. Goyon baya ne na farko ya kamata a ce hukumomi sun goyi ya mu da na bariki da na gargajiya sannan da dole mai kuɗi ajiya kamata a ce ya kawo goyon baya saboda tsaro ya tabbata to musamman ma gudunmuwa ta al'umma wanda ya kamata a kawo tsaro ita ce babba a nasa bangaren ɗaya daga cikin mukarraban da suka rakko tawagar hukumomin bariki da na gargajiya da ya halarci kaddamar da wannan wurin ya yi kira ga jama'a na nijar ko na najeriya da su rinka kwarmata wa jami'an tsaro miyagun da ke kai komo a wannan iyakar koda a cikin garuruwan su suke ga Daraktar Sani. Mugu in kaga mugu ga kaji kunya ka ce a'a wan ga na san shi bai kamata an tona asirin shi in baka tona asirin shi ba shi zai tona asirin ka tunda ba mamakin shi kashe sa a kashe dan uwanka ko danka ko surukinka kaga kenan ya cuta mu kai ka cuta mu ka tunda ka sani baka hidi ba ko kaji an ce wai a'a wai na so in hidi sai na ji na shaku a'a ba babu zancen shaku in kaga mugu ka tona mai asiri ba abin kunya ne ba. Tun dai lokacin da kasashen yammacin duniya so ka hambarar da mulkin Kanal Kaddafi makaman kasa kasar libya suka fada hannuwan 'yan ta'adda hasalima suka soma yawo a yankin sahel tare da haifar da yakoka da hare-haren 'yan bindiga dadi da 'yan kishin islama da masu garkuwa da mutane kuma a cewar manazarcin lamuran tsaro a wannan yankin jafaru sarkin shanu wannan wurin na binciken da aka buɗa zai taimakawa jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya a fannin tsaro ainun zai taimaka ma najeriya zai taimaka ma nijar me ake gudu tsaro na da ake nana fama kuma tsaron an san an eh, tabarbare shi mun san an san ko domin ne shigo makamai kanana iri-iri kuma ta wannan hanyar su har ta hanyoyin suka biya banda shi kuma kwayoyi waɗanda aka kawo ana ba matasa suna lalacewa suna zama irin dan ta'addan nan don ka gani in ana wannan binciken dare da ana wannan binciken insha Allahu ka ga abin ya canza tsakanin iyakanin biyu ta kasashen nan biyu za abu zai canza sosai sosai muna kira mu ga mutane muna kira ga jami'an tsaro gaskiya a respectar abun da an ka ce a yi wannan gidan da aka yi shi ba dan maza an yi shi ba an yi shi domin wannan manuwa ta taimaka ma al'umma dan duk wanda ya taimaka ma al'umma zuwa danganci da tsaro ko danganci da ci gaban al'umma nan kai tije da hitanta to wallahi taimako na mai muhimmanci yanzu haka dai sannu a hankali jama'ar kasashen biyu na su sabawa da bin wannan wurin yayin da masu yankewa suna bin ta daji duk da hakan yana haifar da shakku tsakanin su da jami'an tsaro da ke saka na mujiya a wannan yankin haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To a gaida na birnin Kwanni, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulmi. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na yau zai tare ne a jihar Sokoto ta tarayyar Najeriya inda za ku ji ƙoƙarin da hukumomi ke yi tare da haɗin gwiwa UNICEF na inganta ilimi na ƙananan yara musamman ma dai almajirai da kuma mata 'yan makaranta domin koyar da su sana'o'in 'yan hannu. Aikin mu da shi ne mu tabbatar da mun ba da malamai kuma mun faɗa ma uwaye da al'ummar da ke zaune a wannan wurin da sun ka samu wannan amfanin. Allah ka saka musu alheri saboda amfani na ga yaro shi karatu shi samu kuma sana'a hannu kowa yana so yaro ne a ce yana sana'a hannu yana da karatu ne kuma. Kan mana da ilimi abun rainawa Sanin kowa ne dai hukumomi na da da kuma na yanzu na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su dangane da miliyoyin yara da ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya. Don haka ne yasa hukumar UNICEF mai tallafa wajen inganta ilimi da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwan gwamnati walau na tarayya da na jihohi ke haɗa kai wajen ganin an kawar da wannan matsala baki ɗaya. Domin samun wannan nasara ne yasa aka buɗe wasu cibiyoyi guda biyu tare da taimakon unicef a jihar sokoto da zai taimaka wajen koyawa almajirai da kuma 'yan mata sana'o'in hannu da kuma sauran sana'o'i masu nasaba da amfani da na'ura mai kwakwalwa wakilin a jihar sokoto muhammad nasir ya tattauna da masu ruwa da tsaki cin dalilin su na kaddamar da wannan tsari a jihar ta sokoto da ma sauran jihohin najeriya muhammad mai kudi jami'in unicef ya ce za a koyar da karatu na yanar gizo nan e, e, digital learning menene wani abu yake ne ok so za mu haɗa masu workstations da computer za a koya musu inda ake amfani da internet safely za a koya musu um, kur'ani digitally za a koya musu life skills kan eh, computer mi hmm. wannan zai taimaka musu ga rayukansu ok to education in da dama da ba za su samu ba a makaranta irin inda za su kula da kansu har su kai adulthood eh, shine abin da za a koya musu shi ma a bangaren sa kwamishinan kula da ƙananan makarantu da kuma na sakandare a jihar ta sokoto muhammad tukur alkali ya yi tsokaci kamar haka to abu ne wanda yake na duniya na gaba ɗai gaskiya ba jihar sokoto ɗai ba ba najeriya ɗai ba amma da aikin mu da shi ne mu tabbatar da mun ba da malamai kuma mun faɗa ma uwaye da al'ummar da ke zaune a wannan wurin da sun ka samu wannan amfanin su tabbatar da sun ba da goyon baya don mi don abin shi ɗori saboda wannan al'amari ka koyi ilimi ta fi gehen addininka ka koyi ilimi ta gehen sana'a ka koyi ilimi ta koyi ita kanta sana'a wani abu ne mai muhimmanci so insha Allah gwamnati za ta tabbatar da ta bada malamai kuma ta bada kayan aikin da za a kara bisa ga abin da ga wannan wuri to ko mai sauran iyaye za su ce game da wannan mataki da aka dauka na samar da ilimin ga 'ya'yan nasu ga dai abin da wasu ke cewa suna nasu Aliyu Kwari me zaka ce akan wannan wuri da aka samu ma yaran ku gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske kuma Allah ya saka mu ga ma'aikata da sauran jama'a da sun ka sanu an ka wanga abu Allah ka saka musu alheri saboda umfani na ga yaro shi karatu su samu kuma sana'a hannu kowa yana so yaro ne a ce yana sana'a hannu yana da karatu ne kuma domin kaga yaran haka nan yaro na ima kai da kai ne ba sai an tsawa ta wahala da shi ba har dai Allah sa ya hankali ya kare kuma kai oban yaro ka dan kula da zakwa ce da kula da yana zakwa maka wurin karatu shi a daidai Allah ya taimaka Allah ya saka mata alheri sunana muhammadu bello ribadu wannan abin da allah ya kaddare an kai mun ji daɗi wallahi allah ya saka da alheri ubangiji allah ya sa abin da zai ɗorewa na kuma matasan da an ka yi su su jajirce su ci gaba da kula da shi da irin abubuwan da ya kamata ta wace hanya kake ganin zai taimaki yaranku da kukanku to alhamdulillah rabbil alamin da Allah ya sa an kai wanga abu inda zai taimakon yaron mu sai mun jajirce mun yi tsaye gaske Allah sun tsaya kamar dai mun ba da karhi sannan abin zai sa a taimaki yaran mu akai ne ya Allah na gode to da yake yanzu an kaddamar da wannan cibiya ko mai cibiyar za ta ci gaba da gudanarwa kenan ga dai ahmad baba altine da ke zama babban sakatare na hukumar koyar da harshen larabci da kuma musulunci a jihar sokoto za a yi karantar da yara misali integration sannan za a koya musu skills sannan za a fara shi ba ka zaɓar ba za a sa kayan aiki in kojiri da su computer su lonsu nan da sati tv insha Allah ka san tsarin unicef ba su gina su yi kufin sometime sai a gina an ta tsaya ta daidai ita eh, yi sosai a kufin su za a yi insha Allah ko za mu sa ido da zamu zaka na muna instruction mu tabbatar da cewa abin da kawata an yi shi yanzu ga guda biyu mun gani akwai hmm. wani plan na karas. insha Allah da mun gwamnati takwas ne ai ar law government su za su yi su da baya zamu neman gurin jaya ta kuce saura don ta ga mai jiha gaba kaɗan insha Allah ai ma hankuri Allah su ga ta aiki insha Allah to ko me masana harkokin ilimi za su ce game da wannan kokari na kungiyar ta UNICEF tambayar kenan da naiwa Dr. Bashir Yankuzo imamin masallacin Juma'a na jami'ar kimiyya da fasaha da Kemina kuma shugaban koyar da darasin lissafi a jami'a jami'ar? Ah, alhamdulillah, wato shi ilimi a ah, amfaninsa baya tsayawa ga shi wanda ya samu ilimin kadai. Amfaninsa yakan bai al'umma ne baki ɗaya ta kan amfana. Kamar yadda jahilci ba kawai shi jahilin yake cutarwa ba, jahilci yana cutar da al'umma ne baki ɗaya. A samu yara ko matasa ko 'yan mata zube a cikin al'umma ba su da karatu ba su da sana'a ba ƙaramin musiba ba ne ga wannan al'umma. To shi sa duk lokacin da wani yunkuri ya taso irin wannan yunkuri na UNICEF ko da gwamnatin jihar jihar sokoto a domin a samar da wato wani yanayi wanda yara za su samu karatu da sana'a wannan ba karamin alkhairi ba ne a cikin al'umma kamar na faɗi cewa wato ainihin tasirin ilimi ko sana'a mai kyau ko tarbiyya ta yara ba garshe su bane ne kaɗai al'umma gaba ɗaya za ta amfana in aka kalli arewacin najeriya musamman ga yara birjik da muke da su 'yan mata da matasa in ka duba za ka ga wato yawansu dinnan. wato wani alheri ne ga al'umma amma kuma zai iya zama haɗari idan ya zama cewa sun tashi babu sana'a babu karatu babu kwarewa musamman akan abin da ake ce masu skills wanda za su iya amfani da wato kwakwalwarsu da hannayensu su haifar da wani yanayi da za su iya dogaro da kansu kuma al'umma su amfana saboda haka wannan yunkuri ne mai alkhairi kwarai da gaske da fatan wato ba zai tsaya ga waɗanda yanzu kaɗai suke samun wannan horon ba a'a zai ma ci gaba saboda iyaye da ake gani waɗansu sun kasa ba su da hali kuma ga su suna da 'ya'yan ba wai ba su son karatun ba ne amma babu halin ɗaukar nauyin karatun waɗansu kuma suna da sakaci ba su damu ba to wannan dole ita gwamnati ta shigo ciki da masu hali su shigo ciki da wanda suke damuwa da yanayin da al'umma ke ciki domin maganin matsalar wato magani ne ta matsalar da ka iya nutsar da al'umma cikin haɗaka. Allah ta'ala ya kare kuma Allah sa albarka wannan assalamu alaikum warahmatullahi to masu sauraro ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu na sokoto muhammad nasir da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin julie leather gresham na ku baban gida ke cewa a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake. Ta gaida baban gida yanzu kuma sai ka kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka tura mana ta email sakon na farko a yau ya ce, Salam VOA Hausa. Allah ya kawo ƙarshen rikicin da ya faru yake faruwa a masarautar Kano a Najeriya kuma Allah ya zabar musu duk abin da ya fi zama alkhairi a gare su amin. Sako daga Malam Umaru Kamba ya wuri da ɗan Asabe mai fata ya wuri. Sako na gaba ma na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijo da Aishan Usaini Dangote Karasuwa tare da Ado Salati goma ga Annabi Rijo ya ce mahukuntan Najeriya don Allah don girman Allah da manzansa ku gaggauta ɗinke barakar da ta ɓarke a cikin masarautar Kano don kauce ma da na sanin mara amfani domin tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya amma sai a yi tsalle dubu ba a fito ba. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sasanta tsakaninsu cikin salama don darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. sai kuma sako na gaba ya ce ziyarar sada zumunta da girmamawa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma madugun 'yan adawa alhaji atiku abubakar ke yi ga wasu tsofaffin shugabannin ƙasa da wasu manyan dattawan ƙasa hakan abu ne mai kyau da fatan a ziyarar za su rinka tattauna lalubo hanyoyin da mutane za su sami sauƙin rayuwa sako daga haruna muhammad katsina sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga sanusi maddatai da magaram da isuhu makeri maddatai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka ya ce salam voa hausa bayyanar wasu fitintunun kungiyoyin 'yan tawaye guda biyu a kasar mu ta jamhuriyar Nijar waɗanda suka fito fili suka nuna cewa sai sun gurgunta sabuwar tafiyar da Nijar take yi da fara hakan ya nuna cewa akwai waɗanda ke yi wa ƙasar tamu bita da kulli suna taimakawa waɗanda makiyamta. fata dai da mu ga gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu ta jamhuriyar nijar shine ta yi duk mai yiwuwa don ganin wannan mummunan kudurin na 'yan tawayen da kuma masu dafa musu bata tabbata ba daga ƙarshe muna addu'ar allah ya kare ƙasarmu nijar daga sharrin masharranta sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku ya ce salam voa hausa muna jajanta ma 'yan uwa da iyalan waɗanda ibtila'in hare-haren 'yan bindiga ya ritsa da su a wasu ƙauyukan jihar katsina a makon da ya gabata wanda ya sanadiyar salwantar rayukan mutane da dama bayan yin garkuwa da sama da mutane ɗari sako daga rabiu nuhu na bukka to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku mu kuwa za karanto gwargwado abin da ya sawwaka. To nan ne kuma ya kai mu ga labarai a takaice. Jami'an Amurka da Turai na gargaɗi kan yiwuwar yakin Gaza ya faɗaɗa, ganin cewa da yiwuwar Isra'ila ta kai farmaki Labanin kan mayakan Hezbollah masu samun goyon bayan Iran. Shugaban bangaren zartaswa da manufofin ƙungiyar tarayyar Turai EU, Joseph Borrell, ya gaya ma manema labarai yau Litinin a birnin Luxembourg cewa kasadar wanzuwar yakin na karuwa kulli yaumin abin bakin ciki na ganin mun shiga wani yanayi na gab da wanzuwar wannan yakin a cewar borel yau litinin kungiyar tarayyar turai eu ta kaka ba ma rasha na sha hudu a jerin takunkumai saboda mamayar ukraine da ta yi takunkuman wannan karan sun hada da hana tsarin nan na sake fasalin iskar gas ta kasar rasha a kasashen eu kafin a wuce da su wasu kasashen an auna mutane da kamfanoni 116 da nau'ukan takunkuma baya ga ɗaukar ƙarin matakai na tabbatar da cewa kamfanonin ba su saba ma dokar aiwatar da takunkuman ba. Yau Litinin Firaministan india Narendra Modi ya yi zawarcin 'yan adawa da yanzu ke da ƙarfin gwiwa yayin da Majalisar Dokokin ƙasar ta fara zama biyo bayan koma baya da ya samu a zaɓe wanda hakan ya tilasta masa kafa gwamnatin haɗaka a karon farko a cikin shekaru goma daga cikin abubuwan da ake kyautata zaton za a yi a zangon farko na zaman majalisar mai karewa rana uku ga watan yuli akwai nazari kan yadda modi ya shirya yin wa'adinsa na uku da kuma yiwuwar naɗa raul gandi a matsayin shugaban 'yan adawa a hukumance matsayin da ya kasance babu kowa a kai tun daga 2014 Masu zanga-zanga a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil sun yi tattaki a wajejen gabar wata Copacabana Beach jiya Lahadi da nuna ɓacin ransu kan wani ƙudurin doka wanda zai daɗa mai da zubar da ciki babban laifi a ƙasar ta Brazil. Masu zanga-zangar na ɗauke da kwalaye iri-iri da ke nuna saƙonsu na rashin amincewa da ƙudurin dokar. ta masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na ranar yau Litinin. zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana idan mai duka ya amince za mu sake dawowa da shirinmu na dare yanzu a madadin muhammad hafiz babala da ya karanto mana labarai sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni fiona wa mayi nan dudu da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni aisha mu'azu nake muku sallama amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe shirin matasa na nan tafe.